The forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou The forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan shirin na muhawara na Studio Kalangu wanda ke kawo batutuwa da suka shafi shirin ƙasa tare da ƙwararru a fage. Yau muna garin ta maske a farfejin gidan rediyo abokanan mu wadda ake kira muryar karkara FM domin kasancewa tare da masana na garin ta maske domin faɗin albarkacin bakinsu. Muhara Studio Kalango a wannan maritan ya karkata ne ga batun matsalar ruwa a garin ta maske. Yaya girman matsalar take? Menene dalilan wannan matsalar eh, na ruwan har ga ina aka kai na neman shawo kan matsalar nan gawa aka dogara kuma ta yaya za a magance wannan matsalar domin samun amsar dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malam itaha isufu mataimakin magajin gari na garin tamaske na farko da kuma isa garba shugaba a kamfanin ruwa sin ni rakiya arimi ke muku lalemar hafin baki muna muku barka da kasancewa tare da mu. A garin maske a yayin da al'ummar wasu unguwanni suna samun ruwa daga kamfanin ruwa Sin yadda ya kamata al'ummar anguwar Jibilawa ta gabas da kuma ta yamma na fuskantar matsalar ruwa yau shekaru da dama ruwan famfon da ya zamanto musu kamar gwal ruwan da bai zuwa sai tsakar dare da kuma tsayawa a wani lokaci wanda ke sa al'ummar nan kwana zamne duk da koke-koken da suka yi ta yi shiru ne kamar an so ka kahin mu ci gaba dai za mu saurari eh, ra'ayin shi mai garin anguwar jibilawa ta gabas da muka yi kokari muka same shi domin ya bamu bayani kan wannan matsalar da suke fuskanta. Harakar ruwa to alhamdulillah kuma talaka suna cikin matsala ta ruwa dai ban ce ma ta wani abu akwai wanda shi in ya hita da sahi sai da mareci zuwa ɗaya na shi kai honho ko zuwa biyu bakin matsalar ruwa kenan ruwa babu su babu su da bakin dai kwaltaya abin da ya yi wanga bangare honho uku ne adda ruwa amma ni a unguwata ibrahim abdulsalam hakimin ji bala ta yamma honho ɗaya na a cikin unguwata kuma honhon gadar in ka zo kana tara mace hamsin sittin su ini suna ganin arka ne babu ruwa babu ruwa babu ruwa na yi kuka wannan ko bara na tura canya mai ban shi komi ba na haɗa ma na haɗa musu abdu sidi na haɗa abdu sidi wani dibite da a can na haɗa mai na yi mai kukan wannan ruwa ko ba gaskiya na yi mai kukan su ɗaya eh na tamaski na faɗa mai shi na da wanga labari kullun da ka sani kwana ɗaya kai ha faɗa ci faɗa ake akan ruwa ha faɗa ma ake akan akan ruwa nan tamaski mata in son ka zo wa gata cenar da jira wa gata cenar da jira a kamin kuka an ce musu ku ku hankuri shin kun taɓa kai kukan ku can wajen ma'aikatan ruwa mun taba kan kukan mu mun taba kan kuka mu duk gadai jama'a da mun taba kai ba so ɗaya ba so bi duk wanda a tamas ba wanda bai kan kuka hada da ruwa ba kai har hawan huna an ka sa mana za a sa mana an ka cire su an ka ɗebe wannan abu ya ƙara mu zama mana walakanci cikin gari me dalili to ba mu san dalili ba sai da an ka gina hawan an ka sa su cikin ƙasa an ka bece an ka yanzu ramu su an turbude su babu shakka haka nan ne duk wanda ta masu wanda bai labarin haka babu shi ba wanda bai labari dan soma zuwa na ni ne soma zuwa gidan ruwa komsar ya bi ni mu da komsar mun ka zo mun ka tambaye su dalili sun ka ce a hanhuna wai na waɗanga da an ka sa ba namu na ba mm, likita za a kansu an ka cire su an kai likita kuma nan ba a samu na ba To madalla mun je mun saurari ra'ayi ko kuma in ce hirar da muka yi tare da hakimin anguwar jibilawa wanda ake kira Ibrahim Abdulsalam. Malam magashin garin garin Tamaske za mu hara da ku. Me za ku ce a game da abin da kuka saurara? yanzu eh mu Allah godiya mai komi mai kowa da ya nuna muna wannan rana da taimakon Allah mu haɗu da 'yan studio kalangu sun zo su taimaka muna a wallafa matsalar ruwan garin ta maske kowa shi shi inda wannan matsala take Allah ya saka musu alheri mun gode da abu in shina dunkule ba a san shi ba amma yanzu da taimakon Allah da taimakon studio kalangu namiji mace yaro ba kowa sai ya shi inda matsalar ruwan ga take yadda hakimi ibrahim abdulsalam mai anguwa ne na jibilawa wuste na garin ta maske da ya gaida nan matsalar ruwa haka nan na take abin ya daɗe babar na ya shekaru duka matsalar ruwa akwai ta kenan zancen da ya yi na matsalar ruwan ta maske haka nan ne mata suna wahala mace ta bar yaro karami mu shan nono daga ta je ta dawo sai ta bata sai ta awa uku hudu kakin mata samu ta cika isar ruwa daya ga kenan gaskiya akwai lalura matanmu ba su kwana ɗiyansu ba su kwana ya kowa da kowa in ka ɗebe mai gida ɗaya shi ake ba ma shi ake cewa to kai hoke muna rabin mutai sai Allah ya kamu kun gani birma akwai matsala. Tabadallah Malam Isa Garba. ma'aikacin gidan eh, kamfanin ruwa kuke me za ku ce a game da abin da muka saurara na hakimi ibrahim abdulsalam hakimi ya gai ya ba da labari shi tsohon labari ne shi ma da ya bada tun kayan zuwa mana suke shi wani matsalar tarwa da ake cewa kayan ku zo tun kayan zuwa tun da tiyo nan ne a nan kayan ku zo nan ta maske eh. a wani shekara kuka yi suna eh, ne mulkin zana zo nan ne shekara 2015 karshe karshen ta yanzu desambar na zo mhm. to a lokacin na zo da can wajen tun da hayi zama ne sama yake a wajen ga tina kuma suna da tsawo yanzu abinda muka saurara ne muke so ku ba mu tabbatin shi gaskiya ce eh kamar dai abin da ke samu na tina girman su ba su iya su tura ruwa su kai haccin abin da saboda akwai tsawo ga wurin za mu zo ga dalilan da suka sa insha Allah to umar da lakahin kuma mu ci gaba an ce waka ta daɗi a bakin mai ita za mu saurari mata kuma da matasa na anguwar jibilawar domin saudi mana akan wannan matsalar ta ruwa ba mu samun su muna son su babu ruwa kuma har in dare ya yi sai mun kai sha na dare muna zaune muna bi ruwa mu samu ba shin nan zan can ruwan in ya zo wajen karfe goma sha biyu na dare kamar wani karfe yake tsayawa kakin a kiran sallah farin sannan babu ruwa ba mu da ruwa wannan matsalar ta kai kwana nawa ko shekara nawa ba kwana ba shekaru an dade ana yi to dai ruwa misalin sha sai su doke muna doka haka nan kyalalar da in sun ka zaka mu doka in kuma sun ka doke mu tima mu ajiye jarkoki har lokacin da sun ka zaka koko da daddare kiran sallar kwarin mun zaka eh kin dade kina jiran ruwan anan ga lalle mun dade mun ka za su doke sai mu ajiye jarkoki in mun ka ajiye jarkoki sai misalin sha biyu mata kuma ɗauka jarkoki sun daɗe sun daɗe a nan kusan azahar sun ka kasu sun ka su babu ruwa gare kuma babu alama suna hayyo har gobe to dalili da magabata da sun sani wannan magana an taba ta da ganin hayya mai mun jita gidan rediyo kuma har yanzu ba magana abin ba na an taba tafiya har wurin gwamnan tawa ko ba ka bane an ka zo an kai magana akan ruwan nan har yanzu ga ruwan ba samu ba ba mu nan garin tamaske lalle muna da matsalar ruwa ba kaɗan ba dan in kika fito daga cikin kashewar garin tamaske daga bakin tasha abin da yammacin garin tamaski yammacin tamaski gaba ɗaya ba su da ruwa yanzu mutum ya fita daga nan daga dizwicar mata za su kwana bakin famfuna sai minuwi zuwa turazer mata suna bakin famfuna suna jiran ruwa wallahi wani in ya ta bar gidanta ba za ta dawo ba sai minuwi ko katar matan wurin neman ruwa ba ta samu ruwa ba har matasa sun yi bori za su yi zanga-zanga akan neman ruwa suka je suka yi program kin tsakanin hakimai da mer da mer suka zo suka gina mana rijiya guda uku nan ba ra kafin in bar garin nan an gina wasu ramu aka ce za a sati tiyo a kullum matasa suna nan akan program kin zanga zangan neman ruwa a kullum matasa suna nan don saboda matasa su ne suka fi damuwa yanzu akwai mutumin da yake so ya yi gina to wanda bai samu ruwan da zai sha ba yanzu samu wanda zai yi gini da shi sun zo 'yan siyasar ma sun zo mun zaɓe su mun ba su kukan mu bukatan mu ruwa ba mu samu ruwan ba to danka yanzu muna da program namu mu matasa kai dan siyasa ma in ka zo ka ce kana bukatan mu sai mun gani a ƙasa babban program ɗin mu duk abin da za ka yi mana a garin nan in ba ruwa bane sai zero to kun ji fa in ji matasa anguwar jibulawa me za ku ce a game da abin da muka saurara malam isa garba duk da zan ce na tsoho magana guda ya cikin yanzu dai ta wancan wurin ta jibulawa nan matsalar su da ke na wanda ke cewa ta ce nan shine da ya kawo wannan matsala yawa eh, shi dai ne tunda tiyo sun yi nisa kuma ba su da ƙarfin su kai su cewa tunda ba su da girma to da za mu dawo gare ku insha Allah malam ma ita me za ku ce a game da abin da muka saurara na matasa da matan nan kuma eh, matasa maganar suka yi gaske ne don yau ko sha kashi kashin bari gobe ba zai ya koma ba kenan gaskiya akwai matsala cikin wannan karshe talbuwa akwai su gaskiya don su in rani ya kama in rani kama da sun ce ku mata ma na kwana bakin mu kuma ce ce ku ce a turo wanga a turo wanga hakaniya mata tsakanin su suna yin na ni rigayoyi a a ni na rigayoyi kina wannan matsala ta ruwa gaskiya his billahi haka ne zancin na sai su ga yakan nan gaskiya in surtu in zai kama wannan matsala ta ruwa cikin wannan karshe gaskiya akwai ta banda ma matsalar ruwan na ba cikin zahi ba ko cikin sanyi in zahi ya zo ma yana ƙara kazamciya in zan yi zuwa abin ya kara zama abin da ya zama kuwa eh abu ya zama in ta in ya zo ya yi nisa kuwa in zai kama abin sai fir Malam itaha kun kawo zancen cewa ana samun mata da ke ma fada da rikice-rikice a nan wurin ɗaukar ruwa. Mun samu ziyartar wuraren nan ina nufin wurin famfo a anguwar da ba su da matsalar ruwan inda muka yi hira da ma mai kula da famfon da kuma wasu mata da suka zo ɗaukan ruwa sai mu saurare su ni famfo je muka yi hako a famfo kuke hako mm. yaya alamarin ruwan famfo yake to gaskiya dai alhamdulillah tunda in yi fara tunda sai ba shi dokewa da dama alhamdulillah a na anguwa ku bai dokewa bai dokewa da dama kenan mutane suna zuwa ɗaukar ruwa eh suna zakuwa da dama kan alhamdulillah na ina da ina ko ina sai zo tsakanin yammacin can da duka haka bangaren nan da nan yawanci suna zakwa suna ɗauka zibalawa Mm. mogarawa duka suna zuwa ɗaukan ruwa eh alhamdulillah suna to kin san ana cewa akwai matsalar ruwa mutane suna zuwa suna taruwa yanzu haka ma gashi nan mutane sun taru wannan irin matsala ne kike fuskanta a matsayin ki na mai kula da famfo a to gaskiya alhamdulillah ana yi amma da dadewa kamar in ana rikicin haka mun ga hice ina gaban ki mun ga hice ina gaban ki suna yin haka Allah kuma da su matsalar ruwa dan saboda mi mun ga taho sai mun ci wuya ka hamu sabo ruwan nan la akwai matsala kam ai mana maganin matsala gaskiya cin wuya kamar kaka mun ga zumu ta shida mu ta gari arkan tunda kana iya ka bar su kwakwance ka ta zuwa ɗan ruwa ka zaka ka hanka zaka ka sa aiki ko da ka su kwara na ta yi wallahi kwa kuma matsala to madalla za mu dawo gare ku malam isa garba ku dan ba mu karin bayani ko kuma in ce karin haske kan ruwan garin tamaske kan al'amarin ruwan garin tamaske al'amarin ruwan garin tamaske inda muke garin rija uku da garin da shato mai metar 300 metar kare kuma aka lissafa da wannan lokacin da aka sashi ne tun lokacin da aka sashi ne sa'ad da aka sashi mutane ya kai na yanzu ba to ina ji kamar sun ce tun sasan da zanafa aka sashi aka shi ne dubu 1979 eh, a lokacin na aka ce an sanya shi to a lokacin da za a sa shato ko sai alisa saha yau mutan da ke cikin garin da za a yi sa shato to amma a lokacin nan an ɗauki lokacin yanzu kuma kaɗan kaɗan mutane karuwa suke famfo ma da kan shi makaruwa ake wani sanya a lokacin da aka sashi akwai mizanin famfo gwamna ke akwai kuma mutane masu sun karu famfona kuma akwai wanda suke biya da kuɗinsu a sa musu akwai kayan yanzu ma an yi barashen sosai an sanya ni da zuwa na nuna na ɗari ɗari na saya banda baran shaman na wanda ake biya ina so ku bayyana mana ne nawa ne kuka dora shato ke nufi shato da gudan shato ɗaya yake eh, eh. Hmm. shato ɗaya kuma a shanshi shi ɗaukan shi yana kai shi na gama ke shi ne turasan shi ne cimaki ɗari uku da abu metar ɗari uku gare shi metar kip metar kib kenan mu cible par mil a litre mhm. in ci kai mu cible par mil zafi a litre mhm. oh yanzu kuma mhm. kin amna ki amma shatu inda matsalar shatu ce a ce daga amna ruwa ba su shato shatu kasu suke ta kina a ce matsalar shatu ce to akwai ruwa in ana lokacin zahi shi na harin da problem na harin eh, tiyo ya karama za mu zo gare su insha Allah za mu zo gare su ku hakuri tukar <laughs> madala malam itaha al'umma nawa ne ta maske take dauke da shi adadin al'umma ta maske da ke dauke da shi ta maske gaba ko koko dai Tamaski maske gaba daya kuna la ville de ta maske ville de ta la ville de ta to eh gaskiya ban da shifrikin nan kusa gare ni Me saboda Allah hisi bilillahi garin ta al'umma ki gare shi mai dama a ko jama'a saboda Allah eh akwai mutane sosai a cikin garin ta Shi shine ya kamata sai a duba a gani ruwan ta sai an fa nazari ne kamata a yi da ke jima'a ta ta ta karu kenan duk aikin da na garin ta maske ruwa dai su wadata ya kamata a ce dai an yi nazari miya na kamata wani wuri hanyoyin da ya kamata a bi a samu autar da bayan Allah da ruwa don a akwai matsalar ruwa e eh, san duki mataki yadda ya kamata to za mu dawo gare ku insha Allah malam Isa menene dalilan rashin ruwa na garin ta maske dalilan da ke sa kamar daga bangaren ku ne dalilan rashin ruwan koko ba da bangaren mu ne ba magana ta wani guda take ba ta dogo ta yi magana mu ruwa muna fara da ruwa amma su je can wurin lokacin zahi da ba haka ne lokacin zahi wannan in ana ɗiba ruwa gaba ɗaya suna da wannan duk abubuwan da ya kamata su kai ruwa har ga cikin anguwa suna nan ba su da matsala to mu dai ba mu ganin mu dai ba mu matsala tun ruwa suna ta sai inda lokacin ana abun nan ne lokacin akwai wanda ni san wannan ba'i da ka bakin da kai sai ya tsaya bakin shi saboda wannan nasa da nake muku zance mai bayan shi wannan lokacin war haka lokacin zahi wannan kamar kina ta kina liye da wannan kuma da ba'i kaiwa tun an ana sha ruwan nan ana ɗiba ruwa kenan ƙarin ruwan can da ma ba a ɗiba sun gaza hawa bari ana rage musu ƙarfi kenan ba sai ta me ya bambancin anguwannin me ya dalilin haka nan wani wuri yana samun wani wuri ke abin ga akwai nivo ɗin shi kenan ta da kamar wajen hawa ne wani kuma kwari yake eh akwai wanda ke sama din nan kuma akwai wasu sa wajen sa tiyo ne wasu tiyo na tun ba mu mu sanin suke ba tun mu ma da ma da profandar ta sa tiyo duk yaman tiyo akwai abin ta kamata meter millimeter ko centimeter ne ta kamata a sa a cikin abin nan in aka ba ta shirin in ba ka kusa gari shi ya san shi da yamma zai kare kenan yanzu haka ma eh, tiyon da yake kai ruwa can anguwar jibila suna da kyau kawai ruwa dai ne Eh, dan saboda wani wuri ana kwasa wani Allah Allahu alam gaskiya ba mu ci da kyawu Allahu alam eh? to kun shi dai shi eh, mai garin anguwar hakimi ya ce an sa wasu tiyo aka je kuma aka hidda su me dalilin hidda su wayanan tiyuna tun da aka kwalta wannan shi na su suka biya suka biya tiyunansu da aka kwalta suka ce don saboda in an sa famfo ƙetare inda babu tiyo sai an yanka masa kwalta kenan kwaltar masu an yanka ta za su taya sai suka zo biran mu suka ce suna son ka yanka masa kwalta da suka sa kwalta suka ce musu dibi zuwa sa tiyo da kansu a sun biya a sa tiyo ƙetaren hanya ƙetaren kwalta muka yi musu dibi dibi wajen biyar ne muka yi musu suka je biya suka biya guda hudu na biyar nan ba su biya shi ba shi ko ya consider na biyar din nan duka bisa hanya bisa abu hanya guda ce ƙetaren hanya ne ƙetaren hanya yake shi wancan to da aka biya lokacin da aka zo za a aikin ana kallo kin har da shi an biya shi gaba daya shi ba biya shi gaba daya kuma wajen tafara kuma kuma problem din ci tashi ran da yazo kan yazo abin da sai dauki tiyo mayan tina sun yi an da kita sosan turan sun yi sosan turan san disini sai kawai azara shi kuma an can ga wurin su canza sasu. tun tunda wani za a zasu ma eh, akwai longer an san ko ciwo na za a kawo ciwo mita daya mita shida ke in mita sha biyu ne ke na daya biyu za a kawo kamar example ne hmm? to sai aka ciwo sai fara sa tiyo na wani wuri wani layi na hanyar layi wanda ake ciwo inda aka san problem nan sai daga baya shaf da abin shan ce ko da zo ya gani ya ce tiyo ba ba wansu ba ne na wurin hanyar likita za a sa su aka ce a hidda su su ne aka fara gina su mutanen suka zo suka zanke abin nan aka ce dole ga wani da an za a sanya a ƙananan ne za a sanya su an ga wani su ce wani abin nan shi kawo na hidda tiyokin a wurare to madalla za mu dawo gare ku insha Allah malam itaha wani hali ne al'umma ke ciki na matsalar ruwa a wannan halin dai na yanzu da yanzu ko eh gaskiya isi billahi ga yanzu mutane suna cikin matsala ta ruwa da ya kamata sai a baku da lalle ko shi dalili na surtu na wancan karce kenan da ake ce makarcin jibulawa west na farko akwai matsala ta tiyuna fayil na fayil tiyuna kun gane ko saske tiyunan da aka ce da aka sa ƙananan ƙananan tiyo bai yi tunda ta maske karce goma sha uku gare mu wani karce na da mutum dubu biyar wani dubu goma gare su kine ba a zama daya wani karce ya yi karce wani karce ya wani karce ma'a kinin matsala ta fayil kinin masu kan ruwa ko ƙananan fasu kinin dole ne sai an sake su an sa mayya eh, abu rukuni na biyu kuma ruwan famfunan ma kun shi hakimi abdulsalam ya ce muku famfo ɗina a waje ne to inda mutum suke dubu goma ko dubu bakwai famfo ɗina yi jama'a bai yi kenan akwai matsala mata famfuna su isa ba shi famfo ɗaya adda kwai hmm. nauyi kan nauyin wawai ke a ƙara musu famfo nauyin kan kama min ruwa mana ko kai min ruwa na kamata su ƙara da suke ake ba kuɗi suna amsa mu sai mu talaka sun matsu ne za su zo ku su zo jan mu in su zo jan mu mu kuma wakilin na dirtar wanga na sama ce kai malami zuwa mutanen mu waje ka za gaskiya ruwa ba su yi karanci a ƙara shi kuma shi zama nashin mai abin kun san hawa hawa ne eh hawa hawa ne malam isa mhm. a kan nauyi eh mine ne nauyin da ya rataya ko kuma in ce da ya doru a kan spain na ruwa spain ko spain spain spain nauyinta su ne ta kamata su samu ta yana mai ta yana manyan tina da ke sanya kamar da ba su ake kyarwa dinnan kenan ko da abin nan ne su ne muke shaida ma abin nan ne sai mu ambasta sama na na rezo tana muka da man da mu sama kamar irin shi wannan tana muke bisa tare mu ne mai gina amma matsalar gina ku kenan mu ga matsala mu ga matsala ne sai mu je mu je mu ga mai takarda mu ga ma mayan mun ga mayan su ma su da su dosiye sai abin su aika mu spain tel village en a besoin de tel mètre abin tel mètre mètre wanda ake son abin da a kenan periferi kamar inda amana ne kun taɓa yin haka nan kuma sun amsa kiran tunda zo ban taɓa ban samu nan gara me dalili alhali kuma mutane suna nan suna to mun jira miki tunda mai mun san su ba mu samu kullum muna ne. su su yan gundu yan eh, magajin gari ba su taɓa kama kukan cewa gashi nan matsalar ruwa na angol jiblawa ba a sun ta zuwa to ba ku taɓa kai su ba a spain ba ku taɓa kai su ba can spain a spain ta ba spain sai da mu ce su shiga spain tunda mu spain ba spain nan ba ku ba ke tahiya ganin su a su ke tahiya da su su ne ke demand mu wannan irin wannan kamar umar yin demand ma gani shafiɗin mu zam gama mun gama shafiɗin mu sai alwi da fayar ko ya zo ya bi sittan tiran da kanshi in sai ya lama amma muka ci haka nan ne ya wani ne kun sa ilkonsu ina ina amana ina demand hmm? ko ko ce ba mu abin ga ci mu zo mu yi mizira bakin da muke so mu abin da mu mashi kenan sai a lui da fara le dossier ya abu ne an yi katarin shafiɗin mai azu na ji mayar na nan zanne na san ya gauce shi ya gudu iske can biro muka yi can biro sai ya ce shi a can a saba a saba a wannan ne tun a kowajen waje da aka ce ma a je can wurin nan baya bayan nan to nan akwai wasu aya akwai kuma ramu akwai abu nan ne sai muka kuma can wancan wurin inda muka dibi mana na hanyar abu nan eh, hanyar layi a cikin ko layi da waccan ta shiga gari eh, ta shiga gari to su ne muka muka sa idan ma da mai zir na wancan wani ga tsoho wanda muka wanda aka yi abin problem din nan shi ma da mai zir shi sai ja sai muka ba shi report din abin ne muka ba dauko muka je samun mai zir muka wacce mai zir kuma ta shiga ciki wata katin miliyan din muka je muka wuta wannan shi ma ta shiga can sama nan bici can dama babu tiyo eh yan can sama sama ne babu tiyo fere-fere yanzu shi yana son ruwa dama nan kuwa shi yana da abin sai dai karami ne shi ake dibin maka bashi ya ce aka maka yi abin maka bashi faɗin shi ma ta da kayan takardun can da ya je can ya dusi ya aika da AMA. To zan dawo gare ku insha Allah Malam ita mhm. wani irin kokari ne kuka yi domin shawo kan wa'annan matsalolin. To da yanzu da mun ka ga abin ga ya kai inta hannun matsalar ruwa ko ya kai in ya kai kenan abu ya kai wallahi kullu wala kawata an ce shi shine yadda kun ka ji doktor Kin ya faɗi sai mu aka samu muka agama babba na jiha na ruwa na san na tawa mara ya je wajen shi aka haɗu duk can can birokin so daga 'yan sanda ta maske aka to ga matsalar da akwai mutane ruwa su musu karanci mutane na wahala sosai kuma ruwa su ne rayuwa in ba ruwa ba rayuwa zaman duniya bai shi sai da ruwa to shine ya ba wangana datar wangana nan ta maske ya je ya auna ya auna waje lungun ga guda biyu don hanya guda biyu ne a ji a wani nan guda biyu a gani ina na mine ne kamata a kashe a sami talakawa hankalin su ya kwanta su sami ruwa to shine aka je aka yi awo suka auna suka mana takarda shine mu aka da suka auna suka diba dai kudin da za su kai kusan dai miliyan ishirin ko da wani abu da sama mhm. misali a wani lokaci ne kuka yi wannan kokarin ya kai da nan zuwa uku wata hudu mhm. eh kenan muna sa da yan Allah da dubi da ishirin da muke ciki matsala ruwan ta maske wannan wannan karsikin in Allah da kamar dai ta kare kamar Allah ruwa doka an manta dan da ruwan sun samu shi kenan kun kawo zancen miliyon kamar ashirin haka eh, gawa kuka eh, dogara eh. Mhm. gawa kuka dogara abinda muka dogara tunda ita tun shi wajen gwamnati kun san gwamnati kasu mai yawa kenan mu abinda muka dogara gare shi nan meri za mu bar ta mu gudunmuwa na biyu kuma mu gaya ma masu bula hannu yan ta maski duk inda ke cikin duniya duk kasar da kuna neman kuɗi a kira su a zamna da su haɗa masu to ga matsalar ruwan ta maske kowa shi kana shi kokari a samu mutane su ta dawo don in babu ruwa babu rayuwa gaskiya inda mun ka matakin da mun ka dauka shin kun taba tattara su yan ayan anguwa ko kuma in ce al'ummar ita ta maske da suke fuskantar matsalar ruwan nan domin tattaunawa aka eh mun taba nan cikin mun ga shawara shawara ganin mai mun taba ruwa da su anan shi yana nan su mutane ce muna matsalar ruwa ta yi yawa babu ruwa mutane na wahala mu kuma kenan shi ne mun ka sani mu shan ruwa na ta maske babba ya sai mun ka kira shi mun ka zama da shi mutum to ga inda ga inda an ka fuskanta akwai matsalar ruwa malam isa baya da haka kun ji dai abin da shi malam ita ya faɗi kun an tattara mutane an yi muku zance an yi zance a gaban ku cewa ana da matsalar ruwa ne irin kokari ne kuka yi a game da haka bakin kokarin ana mai tunda mun dai mun ga mayan bakin kokarin kenan shin ba ku iya tashi ku ku tayi anguwal ku yi wani abu kawai sai anguwa kaman kaman me za mu ci kaman <laughs> a ka zai mu sa irin gani abin da kenan mun mm-hmm. a bisite mu je mu gani inda ke da samun ruwa inda ba samu ruwa wannan muna ba mu je mu gani inda ke samun ruwa a lokaci lokaci eh dan saboda akwai lokaci tana da kasi akwai ruwa da ka zama baka tsaya sai ka wuce mai ka ruwa dole sai ka sabka daga moto ka je ka riga ganin ka ga karshen ruwa na cikin ruwa to da kuka faɗa ma magabatan ku shin ba su yi komai ba har ila yau to dai gaskiya yanzu menene dalili me ne dalili to dalili wani sai gari su masu dalili a <laughs> suke dalili ba ba ta ba idan shi ba mu tambaye mutum me yasa dalili ba ba ba <laughs> eh? malam ita yaya za a yi a magance wannan matsala a matsalar yanzu idan ana son a samu matsalar kan ta ruwa ko yadda kishi mushe ruwa babba ya ce na ta muske hakan na kamata a yi tiyunan nan akwai masu inci 63 akwai masu inci 110 kinan kanana ne kanana ne rijiyoyi ba su da matsala shato bai da matsala kuma rijiyoyin da an kai muna wannan gwamnati ya mishi Allah shi gwamnati albarka ya taimaka mana sosai mun shi daɗi ruwan akwai su kuma shi mushen ruwa babba suna nashi aiki na cika shato kenan ruwan ne zuwa na yi nan na matsala take kenan tilo na kamata a sake ko a sa mayya kuma a ƙara tura su can gaba inda ba su kai ba yanzu karce kinku yanzu an ka me an inda ba su kai ba kamar inda ma ai kamar ina zancen kamar ai yi ai ƙarin ruwa har su kai kowa ya da wadata ya kamata sai aka gana kamata yi Eh, a sake tuyunan nan an taba yadda tuyuna a ɗaya wannan ƙazanta to amma kuma da yake kuma yana sa an ɗabi an shi an kai shi to a ƙara yi don kusa abin suna yi na ƙazanta na daddali eh, a wani lokaci ne aka yi wannan ya kai shekara biyar ya kai shekara biyar eh da an kai wannan sabis ɗabi da kinan eh to me hani kuma sai abin kun san cikin ƙasa ne kinan biya ne kuma yanzu wannan matsalar ta kan kuma akwai ta ba a sani ba in a koma kuma wasu can wanda suka tushe kun san matsalar ruwa abu kun san tun a da aka bar aka sa ruwa cikin ƙasa tiyo yana lalacewa mhm. ko ko yana tushewa mhm. wanda masu tushe wannan ko a sake su ko kuma a ɗiba su wannan lattin da ke cikin su sai ruwa su wadata yadda ya kamata kenan matsala ta tiyo na ta da an sa kanana da an samu ya'yan allah da ruwa ruwa za su zo har bakin dukin ta maske su magabata na jihar tawa ko kuma in ce har ma ga kai ga yamai ba su taba zuwa nan ga suka lura da wannan matsalar ba na masu masu iko su iko na kama min ruwa to shi in su a zo dai mu dai ta ku shiga shi nan ga mushin ruwa shi ne kuma shi ba da wannan amsa kamar ina namu ko ku haka gubernar ko wani abu ne zo na ko na na ku na sin ba su taba zuwa ba kamar a ah, sun taba zuwa mana mhm. ba na ce muku wani na bara muna bar shi sosai nan sun zo na yan spain da kansu suka zo ne masu zancen ran farsamani da kaina ne masu zancen mun ji zon mun yi siyo in zon wannan unguwa to zan dawo gare ku malam isa babu wani tsari da ita sin take iya yi domin magance wannan matsalar tsari kamar sai dai kamar mutum da yake cewa shi kuma yanzu ba a san inda matsala take ba kamar yanzu wanda yake cewa shi ma wannan abin da sai aka shi eh, ai musan suka an kitan su hasa ga wurin batun da mutum tiyo ne ya liƙe da ya liƙe nan gaba daya ruwa ba su taya ko a ce ko kadan ba su zuwa can ko ruwa ma kadan tsirrin ne suke zuwa kadan eh, kadan kenan daga nan baki baki suka sara tiyo ya sai gami ya cin kwaje mun kenan dole aka bi tiyin na aka bi nan bakin har aka bakin inda baki yake buɗe hakan ne inda inda problem irin wannan research ɗin ce to mu ko kuma kamar mun da namuna ba mu ga irin wanda za mu hiddo wannan matsalar ba dan saboda mu dai abin da muke inda nan babba kina kai ba mai can in kama ku na wajen wajen kuɗi ne in ma ya rage abin nan ya ta yi ya rage tsawon kuma ga abin ba su ina za a turbi za a ciki shi ba abin ba ba abin eh? to ina za a bincike shi daidai ina ne a tun kamar inda za a samu abin nan sai girin da ruwa ba su in sun zo ba su da ƙarfi idan kwatanci nan za a kwance abin shi inda aka ɗauki abin shi inda aka cibe shi inda aka ɗauki ci bai nan za a kwance a diba a gani daga nan za a gani akwai ƙasa cikin abin nan ne ko na laka ko nan ne gina sai a hidda jinin da ke nan sai an sami irin wannan ba a sami irin wannan da waya a ji a ce tun da ba a kama hanya abin ga ita gina amma kamar gida kamar nan mai meri da babu ruwa za a sai a zo a nemi ci benin ta shigo ciki nan za a diba a gina shi in an gina sai a kwanci a karfin nan da ke abin in kasa in lakaci ga gatiyan wannan sai a gani kenan da gani za a diba a gina na wajen a gari dai har baki abin a kuma na wajen a gani har baki inda abin ya kare malam itaha babu abin da ya kamata ku yi kamar in ita gwamnati ba ta yi magana ba ku a matsayinku na 'yan gari kuma magabatan gari da ke kula da al'ummar gari da za ku yi ku magance matsalar gata ruwa eh, yanzu mu a mu shawara ko mu zaki mu ne magata jagoran al'umma eh, za a yi meri za ta yi ba da tata gudunmuwa gudunmuwa ta kudi tunda mushin ruwa da suka yi takarda da suka yi ƙididdiga abin da kamata a kai makawa mai ruwa ko an yi taimako bisa takarda abin da suke dai waje miliyan ishirin kenan meri za ta ba ta gudunmuwa a talama a aljuhutta za ta hita wannan miliyan ashirin kenan eh cikin ai dama kun san abin meri na na talakawa ne abin meri na talakawa ne kenan meri dama meri za ta ba ta gudunmuwa kuma haru har yanzu za mu yi kira ga mazauna garin ta masu 'yan kasashen washe masu hali su mata su gudunmuwa su kata su gudunmuwa mu samu magance ga matsala kun taɓo su an taɓa su suna labari sun sani mhm. mm, sun sani sun ce za su kawo nasu sun saba yanzu yan da su rage da nan kun gane ko yanzu wajen eh, likita ne in kici likita ta maske sana uku na wanda yake masu albarkacin sanyi na a huta a kai mutum guda hudu an kai kenan kun gani na mutanenmu na al'umma ta maske karkara da birni da ƙauye sun saba da wannan taimaka ma talakawa 'yan osu kenan ba na allah da ba matsala eh, shi ne nake kira kokarin zamu kenan allah ya ci eh malamin isa eh shin shi wannan matsalar na ruwa bai taba duk da ma ba a zama ba ku kai ma zance aljihu ya to aljihu kwarai ki to ya to aljihu na muna son turmo mana muna ga uh, ma comme ça s'appelle uh, la recette ba hada recette da production mhm. ana ganin production ta ba kuma kuna kai musu facture kuna kai musu abin da ake cewa facture facture kuma kada ku ruwa ara mun da ba su biya to kun ga jiya kun san kuma mu randibu a jiya ko to kuma randibu ina biro har sa jiya ne bar samu ko ba da zo shekaran jiya mutum ɗaya ya zo amma in da yake akwai da yalan wannan da muka yi shi da sa'an nan ba ba da yalan sai mutum ta kada ɗaya biyu har uku har hudu ma ba yanke shi ba amma dai mulfin din ga aka saka ritim ritim da aka sake yanzu faktir akwai data limit ka ta kira data limit nan turajiyar april da data limit sai mu fara an ga wani kicin fantai ma sai da wa gane sai ku je ku cire sai mu har cire masa hada inda ruwan bai zuwa hada inda ruwan ruwa ba zuwa sai a cire shi ruwa ba zuwa a ce ba su zuwa akwai lokacin suke zuwa akwai lokacin ba zuwa ko to sai a cire ko in aka cire su ko yanzu saboda haka nan ba biyan shin biyan nan ba eh shi ke sa ake ta ƙara mutane kuɗin buɗiya kuɗin mina ne eh. to in baka resu kin gani sai mu koma ga cikin gari da zona zona za mu ɗauka muna zuwa to amma tanki ba mu ta cikin ba mu ta yi wajen yankan ba mai zuwa kowa shi na hada ka hada mashi kowa hada ma kita mu kuma ta mu hada ma ko gira take ko nan ne hada mu amma ta su ta su yanzu dai yini biyun ga masu da yau wa wa daban nan dala ɗaya je bai marsiyo aka kira ne a cikin cikin da kullum san ba da zo hada problem na aka problem da ke da wanda ke samun ruwan ma bai zo ba to zan dawo gare ku malam itaha wani irin kira ne za ku yi zuwa ga magabata da farko dai zuwa ga al'umma su da suke fuskanta wannan matsala e ne eh, kiran da aka ga al'umma mutane yanzu su ɗauki hankuri in Allah da in Allah ce amin dan lokaci kaɗan na matsalar ruwan ta maske za a ciwo kanta da yarda Allah e mutane su hakuri ana ba a manta da su bane saboda mu ɗaukar sun kai muna mu wakilansu kuma ba mu manta ba da matsala daga rufin tamski muna nan bisa ba kanmu mun dace mun dage sai matsalar rufin tamski ta kare wata ran sai ban labari eh mutane su hakuri ana suwa lokaci na zuwa Allah muna nan muna tabbata don kun san komi kuɗi ne ke yin shi muna nan muna tabbata inda abin zai shigo mu da kuma muku kokari namu na nan meri a samu a shaye ma mutane hawayensu hakim muke so ga Allah in Allah da inda ga rayuwa zuwa ga magabata zuwa kuma ga magabata su ma kan homi na ruwa su ma muna kira gare su su kama muna a shahi ma talakawa hakin su tunda talaka ba layin talaka bane talaka yana biyan buru shi yadda ya kamata eh ba layin talaka bane wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma kina al'umma mutane an abin da ke samu ka ki zuwa kamar biya game da matsalar muke eh, ce game da matsalar a ga matsala a matsala wani zan ce ba mun yi shi mutum azu hmm? kiran da za ku yi ga su ga mutane kiran gani iyaka ga hukumanta da shi su ta kama su ba su haƙuri ga sun ce in sun biya dibin su wannan ya in Allah yarda harka ta abu ta abu dole su kokarta su biyo wannan su bugo su samu zo su biya abin su in suka biya dibin su ha gani insha Allah abun na ya abun nan in aka yi shi aka gani hayo shi na abun nan kenan sai a koma ga wannan tambayar kin ta dazu ta tana za a bincika wajen tiyo sai mu ga tsohon tiyon da kenan aka wanda aka eski a ganin ki in da matsala ko in da matsala sai mu nemi ko da abin yana magana ba zuwa da ƙarfin nan sai mu zo mu dan tona mu biyo tiyon muna zuwa muna zuwa mu zo har mu gama in mu abinci madalla domin jin ta bakin ma'aikatan spain muka tuntubi daraktan da ke lura da haƙo ruwa a spain malam muhammadu sadiku na yamai a tawaya Malam Muhammadu Sadiku nauyin saka tiyo a kan ku ku 'yan Spain yake ko? Ba shakka, Spain ce ke kula da wannan, da yake muna ke tsara fasalin bunƙasa sha'anin ruwa a birane, kenan nauyi da taya a kan mu mu zartar da ayyuka. Idan kuka yi zancen babban aikin mu, babban aikin mu shine samarwa al'ummar Nijar ruwa ingantattu kuma isassu. Euh, Darakta muna son mu tattauna da ku ne kan matsalar ta maske da ke garin keta jihar Tawa inda wasu al'ummar garin cewa da jiblawa West da East na fuskantar matsalar ruwa yau shekaru da dama. Shin Spain kin kasar Nijar tana sane da hakan? la Spain Ina tabbatar muku cewa kamfanin Spain na da masaniya a game da dukkan matsaloli ba wai a kan kaɗai ba musamman ma a cibiyoyi hamsin da biyar da muke kula da su. Matsalar da ke akwai a Tamaske tun kafin shekarar shida ita ce ta samun ruwa. An warware wannan matsala a shekarar sha shida inda aka gina rijiyoyin murtatse guda biyu. A huskar sarrafa ruwa a yau babu matsala a Tamaske. Sai dai kamar yadda ka bayyana akwai matsala ta hanyoyin kawar ruwa a wasu unguwanni saboda ba su biyan bukatun al'umma kuma mun ɗauki lamarin da muhimmanci kowace shekara muna sabunta tiyunan kaiwa ruwa domin a same shi kamar yadda ya kamata Shin ko kun san dalilan wannan matsalar? le problème c'est que c'est on est confronté à, Matsalar ita ce muna fuskantar kalubaluka masu girma musamman rashin fasalin tsarin birane. Idan babu wannan fasali ko kuma ko da akwai shi sai a ce a wannan bangare ne birni zai ci gaba bayan haka kuma a nuna wani bangaren. Wannan na kawo matsalar hasashe duk waɗannan abubuwa ne ke sa mu yi ƙoƙarin daidaita ayyukanmu daidai da yadda lamura ke tafiya a zahiri. A game da hanyoyin kawar ruwa a Damaske daga shekarar 2011 zuwa ƙarshen shekarar 2018 mun tashi daga metar 11,587 bakwai zuwa metar dubu goma sha bakwai na ɗari hudu da tasa'in da ɗaya wato an samu ci gaba na sama da kashi hamsin cikin ɗari a tamaske kawai Haka ne darakta, mun samu labarin cewa ba matsalar isasshun ruwa ba ne, matsalar na hawan ruwa ne, magabatan garin da dama sun ce daga girman ciyo ne yake, wa'anda ake amfani da su ƙanana ne masu girman santimeta 63, alhali mai girman santimeta 90 ko fiye da ɗari ya kamata da zai ba wa ruwan damar hayewa zuwa Jibilawa West da Est. Et ce n'est pas seulement même euh, Tamaske, même ici à Niamey, vous avez nous avons... Ba Tamaske kaɗai ba ne, ko anan ma mai muna da matsaloli a game da kula da harkar ruwa. Duk shekara muna tsara shirin sabuntawa da kuma kula da hanyoyin kaiwar ruwa. Wannan tsari ne daga kamfanin samar da ruwa wato Span yake badawa, ya san inda yake da matsaloli, ina ya kamata a gyara. Yana ba mu fasali mu sabunta kayayyaki da kuma a gyara. Matsalar Tamaske da ta sauran birane muna sanar da su kuma muna aiki a kai. Ba tsayawa za mu yi ba, ko an ciyo kan matsalar a unguwar Jibilawa za a fuskanci matsaloli a wasu unguwannin. Game da matsalar ta maske sun ce ya kai shekaru da dama da suke fuskantar hakan in ana sauya kayayyakin ruwa kowace shekara ina jin bai taɓo ta maske ba. A'a na gaya muku cewa daga shekarar 2011 zuwa 2018 mun inganta sha'anin samar da ruwa na fiye da kashi 50 cikin 100 a can wato dai an yi wani abu amma ba iya ciwo kan matsaloli a lokaci guda kuma akwai matsalar ta kayan aiki muna kula ne da cibiyoyi 55 kuma akwai wace cibiya sai an yi wani abu a tamaske dangane da wani shiri da muka tanada za mu samar da hanyoyin rarraba ruwa na fiye da tsawon metar dubu daya a tamaske cikin watanni goma sha biyar. a a ta maske isa an 15 zumuwa. darakta abinda ake zance a nan shine girman tiyo ne da bai kai ruwa anguwar je vous ai dit pour maske. Na gaya muku cewa harkar ta maske harka ce ta tanadi domin ba iya magance lahirin matsaloli a lokaci guda dangane da kayan aikin da muke da su. Saboda haka ne kowace shekara a ta maske muna kawo gyara tare da la'akari da matsalolin da ke faruwa. Mun kuma samu labarin cewa an yi wani devi don gudanar da ayyukan nan wanda kuɗin shi ya tashi fiye da miliyan 24 don magance wannan matsalar ta ta maske. Ko kuna da masaniya aka? Eh, Mu ba ma tambayar a muna kuɗa ɗan ayyuka idan za mu tafiyar da wasu ayyuka muna saka su ne a cikin tsari ko kuma wani shirin sabuntawa kamar yadda ni bayyana a wasu yankuna magashin nan gari na taimaka mana da wasu ayyuka ina ganin cikin haka ne ma'aikatar magashin gari ta yi maganar kasafin kuɗi amma mu ba ma aiki da kasafin kuɗin sa mu idan za mu tafiyar da ayyuka muna yin su ne a wani bangare ita kuma ma'aikatar magashin gari ta yi nata a wani bangaren daban madalla masu rariya muka zo ƙarshen shirin namu na muhawara abin rikewa a nan shine ruwa ita ce rayuwa in ba ruwa babu rayuwa a cewar al'ummar ta maske ba su cikin rayuwa ta maske ƙauyen da ke da nisan kilomita goma sha biyar daga garin keta cikin jihar tawa samun ruwan sha ya zamanto ma wasu al'ummar kamar neman gwal musamman ma a watan april da ya zamanto kamar al'ada watan lokacin zafi a sahel a kasar niger lokacin da bukatar ruwa ya fi kazamcewa kenan hadda ma inda suna da isassun ruwa yayin da wadatar ba ta cikawa balle ma garuruwan da ba su da isassun ruwan al'ummar na cikin mawuyancin hali wanda ya sa al'ummar ta maske ke kira ga dukkan magabata musamman ma ga shugaban kasa isufu muhammadu ya yi ƙoƙarin magance musu wannan matsalar madalla ana muka so ƙarshen shirin namu na muhawara na studio kalangu mun kasance tare da malam isa garba na kamfanin ruwa cewa da shugaban kamfanin ruwa da kuma mataimakin magajin gari na garin tamaske itaha isufu da ni rakiya arimi ana muke ce muku masalam mu huta lahiya